من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقنط كسر النون فوز وتبشرون تفتح حبل ينزل وما بعد يفتح بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما لا يجي ويقنطكم ما ما بعد kasirin nuni fuz ya gama da wannan ko ce yunzil goma ba da ko ya wata da fatu nuni fuz wata ba shi nuni aban mun yi wannan to yunzil goma ba da yutala kamal kadiri yunzil an gane yunzil ya kawo shi ala kira eh, abu amr al-basri an gane yunzilul mala'ikata bir ruhi min amri abu amr da ibn kathir suna cewa yunzilul mala'ikata bir ruhi shine ma'anar yunzil yana nufin yunazzil an gane amma saboda baiti sai kasu a bisa kila a ruwais ruwais na karanta shi haka an gane shi ruwais ya yi muwafaka asali amma kada shi rauhun ya saba shi ya kawo shi yunazzilul mala'ikatu bir ruhi ne yace yunzil wa ma ba'du da abin da ke bayan sa kaga daga yunazzilu sai mala'ikata yunazzilul mala'ikata da yunazzilu fi'il mudari'i fa'iluhu damirun mustatirun tadbiruhu wa yaudu ila Allah an gane almala'ikata shine mafulun bi yace to yunzil ba abin da ke bayan sa shine mala'ika kamal qadar ai kal qadar dan ma da ce ma'u uzaida, kaman yanda na suratul qadar yake haka ke karanta nan haka suratul qadar akwai tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim da shi ma wannan irin na suratul qadar sai karanta tanazzalul mala'ikatu bir ruhi min amrihi alaman yasha an gane ko tanazzalul mala'ika maimakon yunazzilul mala'ika sai ke ce tanazzalul mala'ika tanazzul ta zama tanazzalul mala'ika kuma ya koma da rafa saboda shine fa'ili yanzu yasa yace yunzil wa ma ba'du an gane ko ayyustala kamal qadari kama ai ka suratul qadari sauran kuma fa ala usuli a farko ruwais a ala aslihi bai cewa tanazzalu amma shi bai cewa yunazzilu yana yin takhfifi sai ce yunzilul mala'ikata an gane ko sai Abu Ja'far da Khalaf suke cewa yunazzilul mala'ikata kamar jama'a yunazzilul mala'ikata bin ruhin shine ma'anar kamar qadir sai ta shikuf shikifta an gane ne shikifta to shaku na nuna hu hmm, utulu to shikenan utulu nan ne wannan ramzin ya da biyu ya bige su da ramzi daya na farko shine shi kissa an gane wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus Abu Ja'far yana karanta shi da fata da ce illa bi shaqqil anfus kaga shaqqi ne kirar Abu Ja'far wannan shine da shine shaqqi to shaquna nuna hufta ko wato to shaquna shi ma yana karanta shi da fata an gane ko sun mai yawon kiyamata ya ku zai wa ya kula aina shi ba ka iya lare na kuntum to sha-kuna ne an gane to shaƙuna ra'an na fiye a cin shaɗi biya ya haka ya ce min kabila fihim ya firin nuna na fi'un kaga na fi ke cewa to kuni an gane in ya fi sha-kuni mun yi bayanin irin wannan nuna inda maga nunin mai kasara a ƙarshe irin wannan to akwai ya'ul idafa da aka ce da aka to shaqu ne an gane ko kamar fa bima tukadzibun a ah, ne menene eh, fala tasta'jilun fa bima eh, fa bima tubashiruni fa bima tubashiruni kaga duka akwai kaga kasara to akwai ya'u ya'u na tsayawa irin wannan ya'u sai ya ce fa bashiru tubashiruni an gane ko inda yake cewa eh, inna qaumi kazzabuni an gane duk irin waɗannan yakub na fiya ma duk to da aka kira an nafi'u akwai ya'un da aka cire tashaquni fihi masalan sa tashaquni fihi an gane ko sauran qurra kuma babu wannan kasra to shaquna kawai an gane kuke jayayya da su da ni to shaquna don haka muhallin shahid shine nan yace Abu Ja'far khalafa aslahu dama nafi'u shi kaɗai kana karanta wannan a sha dabiya to da haka abu ja'afar shine da zai masa muwafaka to khalafahu za ka sai waɗannan salasa ƙura'u salasa gaba ɗaya kira ta tafi iri ɗaya misali kira'atul jama'a to kuna sai ya saura nafi shi kaɗai ke fi wata shaƙo ne an gane sai na biyu shine shine na biyu ko shine bawa ramzun su shine atulu sai ya ce yad'una hifdhun yad'una an gane ko allazina tad'una min dunihi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun qira'ar asimu a can shine wallazina yad'una min dunihi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya'i an gane wannan ko dama ire-iren suna da yawa wanda lafi bai ce ba akwai inna allaha ya wallahu yaqdi bil haqq wallazina yad'una min dunihi la yaqduna an gane hakanan suna hasim ce da haka nan asim shi kadai ke yin wannan wadancan yana tare da wasu amma wannan nasa ne shi kadai an ga wajen bisa nunin saha ya du'una asimun to da haka asimun ta cewa ya du'una duk sauran kura suna cewa wallazi na tad'una min dunihi la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun asim shi kadai to anan wa faqahu abu ja'far ya ya yaqub ko ya yaqub ya musu muwafaqa yaqub yana karanta bismi qira'ati wallazi na yad'una min dunihi ce kuma khalaf da abu ja'far suna nan misilu ashabihima suna wallazi na tad'una min duni mhm. tad'una hifzun mufridu nashdudil ula al ula shine Ramzi. an gane ko ramzi nawa abu ja'far shine al ula an gane ko ce zo da yaro da tuwar dauki dauki da sauri sai kawo yaro kawai kama yaro eh. Eh, an gane furdu na shidujil ula an gane al'ula shi ne abu ja'far shi ke karanta mufriduna da shadda an gane sannan kira a kuma ta gina akan kira'ar nafi'u an gane tunda al'ula abu ja'far kuma abu ja'far a tsaye ta nafi'u ce in ba inda ya saba ba don ka cikin inda bai saba masa ba shine kasarar ra ga da mufriduna sun ba ba na fi yana karanta mufridu an gane da kasararra sauran kuma mufraquna mufraquna anta mufraquna shi ismul maf'ul daga afrada shi kuma mufriduna ismul fa'il daga afrada to anan sai yace e, yaqub e, abu ja'far ya khalafahu yayi shadda tara'un da haka shadda sagara'un ta ga wannan kira'a ce a shari'a babu cikin qur'a saboda istishdidun ra abu jafar ya tasdidu ra amma karan wance kuma yana nan a kasrar radan sai ya ce mu farre mufarriquna an gane ko shi kuma na nafi yana kasrar ra amma bai shadda mufriduna sauran qurra kuma suna fatha kuma ba sa shadda mufraquna an gane so da ka kira mufraquna shine kira'ar khalafun da yaqub mhm. kamar ونفئدكم الصحا وأن إذا ويجحدون فخاطب إذ كذاك يروحنا ونسقيكم iftahum an gane hum shine yaqub shi ke karanta naskikum an gane ko idan na maka wannan an gane eh, wa inna lakum fil al'afi al'ami ibratan nusqikum mimma fi butunihi da kuma can na suratul mu'minuna nusqikum mimma fi butuniha an gane to waɗannan nusqikum din guda biyu an gane can yana cewa wa haqqu sihabin dammu nasqikum ma'an hadithin guda biyu da haƙƙun da sihabun kaga haƙƙun abu amur da Ibn kasir sihabun hamza da kisa'i da hafsun suke cewa nusiku sauran ƙurra ɗin kuma fa kaga akwai nafi'u akwai Ibn amir akwai Shu'uba waɗannan suke cewa nasiku nasiku wanda su karanta ta nasikum daga saƙa yasqi wanda su karanta ta nusikum daga Aska yusqi kuma duk ma'anarsa dai kuma kowace ta zo a cikin alƙur'ani an gane ku akwai wasa kahun rabbuhum sharabun dahura an gane ku haka nan inda ke cewa mafa tsaina kuma na riya halawa an zalla mina sama ima'an fa asqaina kuma wannan na aska daga wannan asqaina kuma hu wajen kuma na saqahu haka nan wasu kuma an hamiman su ku daga saka na daga aska ne sai a ce wa usku kamar wa ukhriju min diyari wa ukhrij don an ce akhraja don an zo na ibna'uhu uhu lima yusamma fa'il fa'il alhamza za ta fito to nan tunda ba samu alhamza ba aka ce wasu kuma an hamiman to kaga wannan na daga ciki an gane ko hakan nan da sauransu to na haka mahallin shahid kowanne siga yayi kaman ya hatakum da yushitakum an gane ko fa kun bi azabin ya daidai da nasiku fa yushitakum ya daidai da asqakum yuskikum gane wannan ko ya ce ah, mene wani stilku muftahum kaga hum shine yaqub yaqub ya karanta nuskikum ya saba ma aslahu ya ce nuskikum domin abu amr yana daga cikin masu cewa nuskikum ya ce wa haqqu sihabin kaga haqqu sihabin haqqun ya kunshi abu amr da ibnu kasir da haka abu amr na daga cikin masu cewa nuskikum haka na hamza da kisai da shu'ba da hamza da kisai da hafsun su ma suna cewa nuskiku to yaqub khalafa aslahu sai ce naskiku irin kira kira'an nafi'u naskiku an gane ko shine wa naskiku muftahum wa annis idan idan shine abu jafar abu jafar khalafa aslahu sai kira a kira a ashaliya wa tashi kadai in farada biha wa inna lakum fil an'ami la ibratan tasqikum mimma fi butunikum tasqikum game da shi ta anisi amma gurin wasalin ta'un fa ma asli inda nafi'u dama fataha yake nasqiku ya bata da fatahata amma ya mai da nunin ta koma ta wa inna lakum fil an'ami la ibratan tasqikum mimma fi butunihi da tasqikum mimma fi butuniha an gane waɗannan guda ko shine da wa annis idan yace wa yajhaduna fa khatib dib dib shine ruwai shi ke khatib yajhaduna wallahu wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq ومن فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون shi uba shi kadai a cikin sura'u saba ke cewa fa bi ni'matillahi ko ne yake cewa ne da shu'uba ta khatab yajhaduna mu'allala shu'uba shi kadai ke cewa tajhaduna to anan wannan ya kira'a irin ta shu'uba shine tsib ruwais an gane yana cewa Eh, afa bi ni'matillahi tajhaduna an gane ko wannan sabanin wancan na karshen sura afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yajhaduna wannan yajhaduna ne an gane ko aw yakfuruna ne wannan ko haka ne wannan ita ce ko afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfuru afa bi ni'matillahi tajhaduna ita ce wannan an gane yawwa da haka yace eh, mene yajhaduna ib ruwai shi kuma dayan rauhun tare da khalaf an gane da kuma abu ja'far duk kira su dai musu da kira a jama'a shi ne eh, menene eh, afa bi ne mutum lahi kan ya ji haduna mhm. kaza ka ya rau hula kula. abu amar an gane ah, ya yakubu afuwan abu yakubu shi ne kula? a nan ya yakubu shi ne kula. shi ke faɗa min yarau. A awalam ya ila tsairi musakharatin fi jawi sama an gane a can kuma akwai da yake cewa wa khatib ya rausha an wala firu fi kila wannan shine lafiru din wanda fi kila da khalaf da ibn amir ke wa khitabi anan a da hamza can na farko hamza da kisa'i wa khatib ya rau shar'an an gane ko awalam ya rau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayya'u dhilaluhu an al-yamin wa shamail sujada wannan shine na farko na biyu awalam ya rau ila tayr alam yarau ila musakar musakharatin fi jawi sama wannan ne na biyu kaga dukkan su yarau yarau guda biyu kowanne hamza yana masa na farko hamza tare da kisa'i na biyu hamza tare da ibnu ana to mahallin shahid kaga abu amr bai abu amr daga cikin masu karanta shi awalam yaro dukkan guda biyu an gani to anan shine wannan ya saba ka'ida yake yau? fa ka yarau la yana karanta yarau amma na biyu banda na farko na farko tun da ya tsallake bai amma shi wato bai ciki da haka wannan na biyu abu amur na karanta shi a lam yarau ila tsairi musakharatin fi jawi sama tare da hamza da ibn amir an gane ko hamza da ibn amir sannan kuma ita ce kira'ar khalaf tunda khalaf bai saba asulhu ba kuma asalinsa hamza haka yake ya yarau ولذلك خلف سيمانا كانت ألم يروا ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم تروا بالخطاب هنقاني قو شيكو أبو جعفر مثل أسله نافيو نافيو ألم يروا ولذلك أبو جعفر ألم يروا بن خلف ألم تروا هنقاني قو وينزل عن بشتر يجزي نون نجزي ويتخذ قبل على لقمة الجلى أو وضم وضم حج وحجم وينزل ينزل inda yake so amin wallahu a'lam bima yanzu wa idza wa idza unzilat wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima kuma a can dama ya gaya mana cewa da Abu Amr Ibn Kathir an gane ko duk da yunzilu ko yunzilu khaffifu wa tunzilu misluhu wa yunzilu haqqan wa huwa fil hijr sukkina al qaida abu amr da ibnu kasirin suna takfifin yunzil duk inda yunzil take kaga hadda wannan an gane ko zaban dalla ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu suna karanta ta bima yunzilu to anan shine sai maka yunzilu an hushdun anhu yaudu ilawa ila hawa hala kaga abu yaqub. kaga yakubu khalafa aslahu ana a sauran wuraren fa in bai amince shi ba fa fa asla an gane ko sai ya karanta shi wallahu a'lamu bima yunazzilu mislul jama'a kaga khalafa aslahu idan ka karanta shi wallahu a'lamu bima yunzilu ita ce kira ar khalaf kuma ita ce kira Abu Ja'far saboda asalin Abu Ja'far nafi'u bai yi tafsiri ba yunazzilu yake karanta haka nan asalin khalaf hamza shi ma ya yake karanta an gane ko to da haka wannan abu ya ku shine khalafa aslahu yanke yunazzilu an hushdud liyajziya nunu biz liyajziya an gane ko ya ce cewa liyajziya liyajziya menene a wala yajziyan allazina amma ma inda kum yanfad wa ma inda allahi ba wala yajziyan azan salwala najziyan da qira'ar na hafs nafi ibn kasir wa yajziyan allazina nunu da'ihin wila kaga da'ihi ibn kasir bila asim da malaktu ibn zakwan suke cewa wala najziyan allazina na farkon wanda ke tare da lazina an gane ko wala najziyan allazina ajrahu sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal wa amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala hum shi wannan muttafaqun alaihi wala hum an gane ko duka da nunin ba ne kan tashi da yawo amma na farkon wanda ke tare da allazina wala yajziyanna allazina sabaru to wasu kan tashi wala yajziyanna wasu karanta shi wala najiz yanna wanda su karanta wala najiz yanna su ne ibn kasirin da asimun da ibn zakwa sauran kuma nafi'u da abu amur da isham da hamza da kisa'i da shu'uba da hamza da kisa'i suke karanta shi wala yajiz yanna an gane ko za ka nafi'u na cikin masu karanta shi wala yajiz yanna haka ne ko haka nan abu amur dan sai yace nono ne kaga izin abu jafar shine wanda nafi'u aslam za ka abu ja'far khalafa aslahu nafi maimakon wala yajzi yanna da nafi yake karantawa abu ja'far sai karanta wala najzi yanna irin kira'ar asim kuma irin kira'ar asim an gane ko shine la ya bi ya nunu niz ويتخذ خاض الحلا نقل زوج لا حواليها وضم افتح لفتح وضم خذ نن يقولون ساعة tafi zu hala غيب كو ويتخذ خاطب حلا يوا ويتخذ خاطب حلا yanzu aka shiga suratul isra'i an gane inda yake cewa ila bani isra'ila ya menene wa ataina musul kitaba waja'alnahu hudan li bani isra'ila alla tattakhizu min duni wakila haka suke karantawa abu amr al-basri shi ke karanta ta ta zo gaibun hala an gane na abu amur ya yi daidai da kira da hamzar kisa ake karantawa a can ah, wai za ka zallahu mai saƙa bane isra'ila la ta abu na illallah hamzar kisa suna karanta ta la ya abu na illallah haka nan shi ma wa a sai na musa kitaba waje allah hudan li bane isra'ila allah ya tafi ko allah ta tafi an gane ko to da haka abu amur shi kaɗai ke karanta allah ya tafi ko anan yaƙo yake masa muwafaka sai khalafahu ana a za a can ya abu abu amur shi kada ya ce Allah ya tafizu nan yaƙub shi sai ƙibinsa. sai karanta da jama'a Allah ta tafizu kuma sauran su ma haka suke karanta za ka ittafaka qira'atu salasa Allah ta tafizu an gane wannan ko da wancan da yaji mu faɗi sauran qira'o'in ba sauran qira'o'in kaga da khalaf da yaqub kaga ma asilin suna karanta ta bin nun saboda da'ihinu bila kawai suke karantawa bin nun afwan suna karanta biliya da ka ga da kalan yaƙo suna kanta wale ya ji biyan na sabar an gane ko to da haka nan dukkan ƙura sun yi tufaki Allah ta tafi sai ya zama na Allah ta tafi zuwa cikin ƙura ul ashara gaba daya abu amr al basri shi kadai karanta Allah ya tafi zo min dini wakila shine wane wa zo khatib hala nukhrijun jala hawaliya in jala da hawa su ne ramzi in jala alhamza ramzi ne na abu ja'far hawa yaqub waɗannan suke karanta maimakon nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura maimakon nuna din sai suna karanta ya sannan su a karan kansu sai suka saba wa qira'a juna kuma an gane ko amma dai sun ittifaki akan sun saba ma jama'a maimakon nukhriju lahu yawmal qiyama suna karanta ya to amma ya wasalin ya din take shine wa dum maftah ala ta haɓa mafuhuz an gane ko dum maftah damma da fatha shine ala ala abu ja'far shi damma yake farawa sannan ya fata an gane ko sai ce wa yukhraju lahu al qiyamati kitaban ba kitabun ba saboda ba a saba ma rasul an gane rasul din ya riga ya zo da kitabun ba yanda za a saba kitaban dan ka wa yukhraju lahu al qiyamati kitaban sai zama al fa'il din sa ko ya zama lahu ko ya zama da miri za a kaddara ba dai kitaban yana nan a matsayin hal wa yukhraju lahu da'iruhu yawmal qiyamati halata kaunihi kitaba an gane su kira sa kenan kaga kira sa shi kadai yake banta da wannan kira amma yayi tafaki da yaqub a gurin ya'ul kuma yaqubun ga yanda yake waya yace istahwa dhumma hud shi ko yaqub sai yace wa yakhruju lahu wa yakhruju lahu yawmal qiyamati kitaban an gane ya kurudu lahu kaga ya kurudu shi ma fi ilil badi shi amma lima sun mai fa'iluhu mabniyun lil fa'il shi kuma wancan mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu ka sai ya ce wa yukhraju lahu yawmal qiyamati kitaban kaga ba kun a samu na'ibul fa'il sai a nemo shi daban saboda an riga rubutu bai canza da a ce ba nasaba bane da shi ko alif da babu alif din nan to da kaga yana iya karanta shi kitabun amma tunda akwai alif bai yi wa canza kamar can da yake cewa lafi na amanu lafi na ladina la a ayyamal lahi liyajziya qauman nan ma Abu Ja'far na da wata kira'a liyujza qauman Ta shi ba zai yi wa ce liyujza qaumun saboda rubutu ya riga ya zo a qauman an gane ko sai dai a karanta shi liyujza din qauman an gane ko haka na akwai kira shuba da Ibn Azir kuma irin wannan wannan eh, suratul nur في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآسال رجالا أن قال لك سنة وأنا رسم بني سنة كانت يسبح له فيها بالغدو والآسال رجالا فيكم أنا معنا رجال جي وإذا ما شيني نائب الفائل لا يسبح أما يسبح لا بأس يسبح له فيها بالغدو والآسال سوى كتسبيحي rijalu amma ka ce bafu ana yi tasbihi wa ake ma tasbihi ka gaba amma rijalu tasbihi Ba ka ce wa rijalu su da daibul fa'il ana yi wasu rijalu tasbihi ya bil gudu wa asar ka gaba haka bani. Allah ka dai ake ma tasbihi to da haka sai ya zama na bafu lahu ha bil gudu wa asali sai fi ha din ya zama na ibul yusuf bafu ko lahu yusabbahu lahu ana yi masa tasbihi kuma ya tambaya su ake tasbihi rijalun daga rijalun fa'ilu ne da fi'ilun mahzufi taqdiruhu yusabbihuhu rijalun an gane irin wannan taqdirin ko to mahalli shahid wannan bai kama da wadancan ba ta gurin illa gurin taqdiri amma ta gurin rasim da komai shi shine za kauman shi daidai da wannan qira'a ta bu Ja'far wa wa yukhraju lahu yawm al-qiyamati kitaban shi kuma ah, yaqub wa yakhruju lahu yawm al-qiyamati kitaban duk kowannen su na neman kitaban wannan a matsayin fa'il al-qirar yaqub fa'il yake nema ya khuruju lahu yawm al-qiyamati kitaban sai kuma kirar Abu Ja'far ana neman kitaban a matsayin na'ibul fa'il wa yukhraju lahu yawm al-qiyamati kitaban to amma kitaban bai yi wa zama na'ibul fa'il ko fa'il za ka dole aka kaddara fa'il dinsa wa yukhraju lahu at-ta'ir yawm al-qiyamati hala kauni da'iru kitaba an gane ko wannan shi da tabbiyin sallallahu alaihi wasallam shine karatun magana ko hmm. wa huzmar du'amar na huzna da wata kira a shari'a na wa idza aradna an nuhlika na amarna mutrafiha fa fasaqu fiha idan muka nufin halakar da al'umma amarna mutrafiha sai mu yi wa majiya ta umarni fa sai ku a ciki shin umarni za a yi musu nasi ko umarni za a yi musu nasi gyara shine malaman tafsiri suka ce amarna rafiya bil islahi ko bi da'ati fa fasaqu sai ai musu umarni da da'a sai su saba su fasikanci sai haqa hal alqaul sai magana ta tabbata akan su fa marna ha tadbira an gane kira ma'ana fasar kira jama'a ko shi ko yaqub sai karanta ta wai za adadana annuhu lika qaryatan amarna rafiya amarna ma'ana amarna aksarna yawaita musu rafiya sai zama na majiya daɗin ta su suka fi yawa wanda su ta barna da alfahari da gujirewa da kafirci sai a halakar da su an gane su to wannan shi ne sai ce mene da aka wa huzumar du'a marna kira a cikin yin fara da biha ku shi kadai duk sauran ul ashara an da yaqub amarna suke kalanta mhm. yulqahu usila yulqahu usila usila abu jawa shi ke karanta wa nukhrij lahu yau sai ya ce wa yukhraju lahu yawmal qiyamati kitaban yulaqahu yulaqahu ita ce kirar ibn amir wannan ma yulaqahu wa kana ne wa yulaqahu idan mu musharin idan mu musaddadan kafa kafa kafa shi ne ibn amir an gane shi ke cewa wa yulaqahu yawmal qiyamati yulaqahu duk sauran yulaqahu to abu jafar wa faqahu wa yukhraju lahu yawmal qiyamati kitaban yulaqahu sauran kuma eh, khalaf wa nukhriju lahu al qiyamati kitaban yalqahu shi kuma yaqub wa yakhruju lahu al qiyamati kitaban yalqahu mhm. وأن تفتحا حقا وأن خطأ أتى ونكتب وعيد اليا ونرسل حظنا ويغرق يوم الأمن ستر ما وشدد الخلف بن والليث بالجمع أصلا كصاد كبأوى الأنبياء لا أدماء الخلافة كما تقول من كف حملا. يا كرة كي يوا يوا ماشي وأفتحا حقا حقا شيني يعقوب شيكي رمز الهاوى شيكي كرنتا أفا أنغاني كو أفا ina cewa mene wa ufi ta hannun haƙana ba shi ne ufi kulle ha bi fashin dana kufan wani win ala'atala yawa dana kufan ibn kasirin da ibn abin su ke karanta kufa an gani kufa wanda ya karanta kufa bai yi wa aitan saboda ya zama kamar wannan mamnu'un minasar kuma mamnu'un minasar bai dokan fata an gane sun da dokar ta ba karatu uffan amma wanda su karanta da kasara ke fuska wasu karanta da fasaha da kasara tare da tanwini su ne hafsun da nafi'u ke cewa falata kullahu ma uffin an gane ko da duk kuma duk inda uffin ta zo an gane hakanan sauran kuma wanda ba waɗancan ba ba ibn kasir da ibn amir ba da suka karanta da fata kuma cikin masu karanta da kasara an ka cire nafi'u da hafsun kaga duk sauran kaga sun hada da ibnu amir da hamza da kisa'i da shu'ba to duk waɗannan suna cewa uffi an gane ko alatu kullahu ma uffi uffi lakuma wa lima ta'buduna min dunillahi an gane ko allazi qala liwalidayhi uffi lakuma atidani to wannan shine wannan to haka shi anan wafa uffi wa uffi tahan haqqan kaga haqqan shine yaqub khalafa aslahu aba amr aba amr na daga cikin masu cewa uffi wala taqul kuma uffi ba shi ya khalafa sai karanta irin kirar Ibn kasir da Ibn Amin. karanta ta taqul kuma uffa an gane wa uffi han haƙƙan sauran kuma fa kaga khalaf da abu ja'far abu ja'far yana karatu misali sahibi ita ce irin kirar hafs ta taqul kuma uffin ita ce kirar nafi kuma ita ce kirar abu abu ja'far shi kuma khalaf yana karanta misali qira'atu hamza fala taqul ma uffi ba tare da tanwini ba an gane shine wa uffita han haqqan wa qul khata'an ata ata shine abu ja'far nan ma ya saba an gane yana karanta shi da fata wa bil fathi wa tariki qit'an musawwabun musawwabun shine eh, wa ibn ibn zakwan haka abu ja'far ya karatu irin na ibn zakwan an gane ko inda yake cewa inna qatlahum kana khata'an kabira khata'an sauran kuma suna cewa sif an an gane to sai ya ce mene abun kusa an ata wani a a cikin na shi yasa shi wasu mun kuma su ba inda bai cikin nan mu ya kama wani su da alaka da nan don ka munan muna da kira ibn kasir shi ke da khifa'an an gane da kasara da fataha da kuma fadda an gane su amma shi dama bai da asali a nan mhm. ونقصص عيدا يا ونرسل حلنا ونبرق يمه شكرا ونقصف نعيد اليا ونرسل حملا كالمؤمن قدابيا أفأمنتم أن يخسف بكم الحياة جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم هذا لك في لين مداري أن يعيدكم فيه تارة أخرى fa yursila alaikum kaga shi ma fi'ilin qasifan min ar-rih fa yughriqakum bima kafartum sune guda biyar waɗannan guda biyar din gaba ɗayan su Abu Amr ya karanta su da nono to ko afa amintum an yaqsifa bikum sai ta afa amintum an naqsifa bikum janibal barri aw nursila alaikum hasiban ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى sila alaikum qasifan min gari rih fanughriqakum ba kamar an gane ko wanda ce kirar abu abu amr ita ce kira abu rabi da suke da shadiliya wa yuksi wa yaksifu haqqun nunahu wa yu'idukum wa yughriqukum wa sanani yursila yursila yursila guda biyu waɗannan kira to da aka zo nan ne yake ce maka wa yaksif hummila kaga hummila shine hullila ko yaƙub yaqub ya kala ba asalahu a kalma hudun farko kafin a zo ta biyar kalma hudun farko su ne ya sifa bikum jani balbali auyar sila an gane ku amma amintum an yi da kuma ita ce ta uku fa sila dan haka sila guda biyu da kuma ya sifa da yu'ida waɗannan guda hudu su ne kala khalafa asalahu da aka da ya khalafa asalahu sai karanta misalin jama'a ya sifa an gane wa yursila ko ko eh, yu'idakum fayugrika ko a ah, fayursila alaikum guda hudu saura fayugrika tana tafi to da haka da yaqub ya fa aslahu anan sai yace wa yugrika wa yugrika yammun yammun shine rauhun shi ya kalafa shi kadai a yugrika an gane sai yace fayugrika kuma ci gaba yugrika yammun annusut an nisu sulatama yawwa da haka shi yugrika shi ruwai rauhun shi ya saba rahun sai gaba ɗaya guda biyar ɗin sai ya bi jama'a duka bin nun يرسل عليكم gare ka duka guda biyar ɗin ya khalafa ya saba ya bi jama'a saura eh, rauhun da Abu ja'afar su suka saba ta ƙarshe. sai suka karanta da wannan kira'a daban ita ce Annis an gane aw amintum an kun fihi taratan ukhra fa yursila alaykum qasifan min ar fa tughriqakum wa kun fa yughriqakum fa fa nughriqakum sai suka yi kira a shari'a wata babu ita a shadidiya shine tughriqakum bima kafar shine an qama an gane ko sauran khalaf shi kuma yana tare da ruwais saboda kira'ar ruwais ta daidai da ta khalaf gaba ɗaya guda biyar ɗin da ya'un ya'un ya'un an gane mhm. washaddidul bin shi kuma ibn wardan yana da khulfu ta biyu alaikum salam yana da wata qira'a ta biyu kuma da shadda fatughriqakum sai ce fatughriqakum da fuska biyu da fuskar kuma fatughriqakum da shi da ibn jammas shi ibn jammas fatughriqakum da shi da rauh da shi da ruwais an gane shi kuma ibn wardan shi ke da fuska ta biyu fatughriqakum shine wa washaddidul khulfu bin warriha bil jam'i kasa da saba wa lambiya guda biyar guda biyar ka mana anan can kuma ya karka mana su a shadibiya da haka waɗannan kawai za mu karanta su ranar shadibiya sai a koma gare su an gane shine riha da ke wannan sura ta suratul eh, isra'i amma min an yi da kun fi tare da nukura fa yusi da alaikum kasifan minar rih abu jafar sai karanta ta kasifan minar riyah an gane ko wannan shadibiya duka an yi ittifaki da karanta ta bil ifradi akwai waɗanda aka yi saɓani a shadiliya wajen guda su tara amma wannan ba ta cikin su sai mai ne kasada kamar na suratu sada an gane kuma ne ke cewa rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an shi Abu Ja'far shi kadai yake banta da cewa fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an hakanan ka da saba da sada da saba duka wani sulaimana wani sulaimana so wani sulaimana riha asifatan wannan kuma wani sulaimana riha guduwa shaharu duka abu amur shi kadai yake banta da waɗannan da jam'i duk sauran su yi baki a ifradi mhm. na a ma'an na a guda biyu an gane kan kira'ar ibn zakuwa an gane ko da yake cewa na a akhira ma'an hamza mula na a akhir ma'an hamzahu mula ma'an ya nuna mana guda biyu ne na nan suratul isra da na suratul fusilat kai ta akhirin hamza yakon a'rada wa na a sai a gabatar da alif qabla al hamza sai a ce a'rada wa na a an gane ko wa na a shine an gaddama da shi haka nan ya tana jauna irin kira'ar kalaf ya tana jauna wala ta tana jau an gane yanta jauna wala tan taju sannan sai ce mene na a'ud an guda biyu duka nawa ne ne na abu ja'far an gane a ran da wani aya biyu na abi jali na khilafa ka fafta ummila yaqub ya sabu aslahu a khilafaka an gane ku sai yake cewa ne khilafa ka fafta masu kuma na kusa samasif kaga samasif su ke cewa khilafaka khalfaka zalla yalbasuna khalfaka sauran da ba su ba su ne eh, hamza da kisa'i da hafsun da ibn abir su ke cewa idan la fela khilafaka an gane to anan ya ce abu yaqub khalafa Asilau da ka sai karanta khilafaka to sai karanta khilafaka sai karatun shi daidai da na khalaf kaga khalaf dama haka hamza ke karantawa da haka da yaqub da khalaf suna cewa idan la yalbasuna khilafaka abu ja'far kuma ma aslihi khalfaka haka abu jahar na karanta abu jafar na karanta da jizan fa'ayyuzan layil ba suna khalfaka illa kalila haka nan tafajjiru filula ka takto da sabitu tafajjiru an gane ko ita cewa fa tafajjira lanal lanal kilala to da haka ita ba kufiyu ne ke karanta ta fata wa lana lana mm, وقالوا لولا hatta tafjura lana yawa hatta tafjura lana wannan ita ce akai sabani kufiyun suna cewa hatta tafjura lana ahlus sama da ibnu amir suna cewa hatta tufajjira lana to anan shi yaqub kaga asalin sa abu amr na daga cikin ahlus sama masu cewa to karatu irin na kufiyina hatta tafjura lana ya zama na tafjura ita ce kira'ar kofi yuna da yaƙo an gane ɗaya kira'ar kuma ita ce kira'ar hakanan da khalaf wanda khalaf ma a asibiti shi ma tafjura ɗaya kira'ar kuma ita ce kira'ar ahalu sama an gane ahalu sama da ibn amir da abu ja'far alhamdulillah shi kenan alhamdulillah mm